وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يقول الله عز وجل في محكم تنزيله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عبد الله بن مسعود هذه أجمع آية في القرآن في الحلال والحرام وقال العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمة الله عليه إن هذه الآية جمعت جميع أحكام الشريعة الإسلامية فهذا الأمر الذي في هذه الآية هو الذي هدى جملة من الناس إلى اعتناق الإسلام منهم الأكثم ابن صيفي الذي عزم على الوفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه قومه فأرسل إليه رجلين فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وكان في مكة فسألوه فسألاه من أنت وما أنت فقال أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله ثم تلا عليهم هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى نهاية الآية فرددها عليهم صلى الله عليه وسلم حتى حفظوها فرجعوا إلى أكثم فأخبروه بخبرهم فسأل فسألهما فأخبراه بخبرهما فسألهما عن نسبه فقال أبى أن ينسب نفسه إلا إلى أبيه لكننا سألنا عنه فإذا هو ذا نسب وسط وذا نسب وسط في قومه أي شريفا في قومه ثم ذكر له هذه الآية التي تلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فلا تكونوا أذنابا للناس وبادروا إلى اتباعه وكان هذه وكانت هذه الآية أيضا سببا في إسلام عثمان بن مظعون لما تلاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن مذعون وحين سمعت هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الله صدري للإسلام وازددت حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فجدير بنا أن نتأمل ما, أن نتأمل ما اشتملت عليه هذه الآية ونتعظ بها وقد كان من فعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي رحمة الله عليه أن أرسل إلى عملائه في عملائه وأمرهم بأن يأمروا الخطباء أن يقولوا على المنا... أن يتلوا على المنابر أن يتلوا على المنابر أن يتلون على المنابر هذه الآية وذلك بدلا مما مما اشتهر في أهل في أهل الشام والمصر من السب لعلي بن أبي طالب فهذه آية عظيمة فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأن ينفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الحكم العدل يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واحتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ومسلمين مجدورا الله جل وعلا كما ريادتك وسير الله دمتانا فرقو دمتانا كرشي الله تعالى يتي حقيقة من يوسيا قوتا دمكبا سلتاتي قبانونكو دكما غريوكو كم كجدورا الله إذا كما كوكا كافر شيء كوكا بتل شيء to abin da ke cikin sammai da na ƙasa abin da ke cikin sammai da ƙasa baki ɗaya da abin da ke tsakaninsu na Allah ne kuma Allah wadatacce ne wanda ya cancanci yabo sannan ina tunatar da mu faɗin Allah jalla wa'ala aya a cikin alkur'ani wadda abdullahi bin mas'ud sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masanin alkur'ani a cikin sahabbai ya ce ayar da tafi kowace girma ayar da tafi kowace tara dukkan halal da haram ita ce wannan ayar wannan aya ita ce ayar da ke cikin suratun nahal inda Allah ta'ala yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Ya ya'idukum la'allakum zakkaro. hakika Allah yana yin umarni da adalci da ihsani da kuma sada zumunci kuma yana hana alfahsha da munkari da zalunci Allah ya nemi ku wa'azi domin kutuna ko wa'azu wannan ayar yayin da Umar bin Abdul Aziz ya zamanto khalifa umar ibn abdulaziz wanda ake kirga shi a cikin wato khalifofi waɗanda suke su ma khulafa'ur rashid yana cikin khulafa'ur rashidin saboda adalcinsa da kyakkyawar wato da kyakkyawan mulkinsa da yayi yayin da ya zo ya tarar da al'adar mutanen Siriya shine suna zagin sayyidina ali akan mimbari da su da mutanen misra saboda saɓani da ya kasance na wato tsakanin mutanen sham da mutanen iraq wannan bayan wato hilafancin bayan mulkin sayyidina muawiya Ibn abi sufyan ne aka kirkiro wannan mummunan bid'a dukkan mai hudu ba ba zai gama hudu ba ba sai ya tsine ma sayyidina ali Ibn abi talib da zurriyarsa yayin da umar abin abdulaziz wanda ya reno a hannun ɗaliban sahabbai ya ji daga wajen Ubaidullahi bin Abdullahi bin utubata bin mas'ud ya ce masa yaushe ka ji labari cewa bayan Allah ya yarda da waɗanda suka yi yaƙin badar kuma ya zo ya yi fushi da su sai ce bai taɓa jin wannan ba ya ce to meye na mutanenka suke zagin sayidina suke zagin ali ibn abi talib don haka da ya zamanto khalifatun rashid sai ya rubuta takarda ga dukkan wato sassan da suke karkashinsa kan kowane mai hudu idan ya hudu ba maimakon zagin da suke masayidina ali su rinka karanta wannan aya saboda ita wannan ayar ta tattara ga baki ɗayan abinda shari'ar musulunci ta zo da shi kamar yadda wani bajimin malami wanda ake ce masa sultanul ulama sarkin malamai na wannan al'umma shine Izzuddin ibn Abdussalam yake faɗa a cikin littafin sa Shajaratul Ma'arif cewa wannan ayar ta tattara ga baki daya hukunce-hukuncen shari'ar musulunci wannan ayar ita ce sababin musuluntar Aksam ibn Saifi da mutanensa yayin da ya azama cewar ya ji labarin bayyanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka sai ya tura sai ya ce ya yi azama akan zai je wajensa mutanensa suka ce kai ne shugabanmu ka tura waɗansu su je maimakon ka je da kanka ya tura mutane biyu da suka zo suka sami annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa wane ne kai kuma menene kai ya ce amma wane ne ni to ni ne muhammadu ɗan abdullah amma menene ni to ni bawan Allah ne kuma manzansa suka tambaye shi ya ƙara musu a nasabarsa yaƙi da suka yi tambaya a cikin garin makka sai ya bayyana cewar daga babban gida yake mai girman nasaba ne mai ɗaukaka a cikin mutanen wato ƙuraish sai kuma suka zo wajensa sai ya karanta musu wannan aya da suka koma suka gaya ma shugabansu aksan ibn saifi suka gaya masa irin abin da suka ji a wajensa suka karanta masa wannan ayar wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ita sai da ya ta maimaita musu har sai da suka haddace tare da cewa ba su musulunta ba da suka karanta da suka karanta ma shugabansu wannan ayar sai ya ce wannan hakika yana umarni da kyawawan ɗabi'u yana hana munanan ɗabi'u shine malamai har suka ce duk wata kyakkyawar ɗabi'a da aka sani kafin zuwan musulunci wannan ayar ta kunshe ta sai abinda ma ta ƙara duk wata mummunan ɗabi'a da ake kinta kafin zuwan musulunci wannan ayar ta kunshe ta sai ma abinda ta ƙara to da ya ji wannan sai ya ce kada ku zamanto ku ne wato jela a cikin al'umma ku zamanto ƴan baya wajen shiga wannan addini ku gaggawa ku bi wannan manzo haka dalika Usman bin Maz'un jinsa da yayi da wannan ayar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon shigar imani a cikin zuciyarsa to wannan aya ta yi umarni da manya-manyan abubuwa ba zai yi ya zamanto wanda kowanne daga cikinsu ya cancanci wa'azi ya cancanci mu da kanmu domin a ƙarshen ayar abinda Allah ya ce shine ya izukum la'allakum tadhakkarun Allah ya nemi ku wa'azi Allah shi da kansa a wannan ayar ya ce ya nemi mana wa'azi domin me domin mu samu mu samu wato tunatar da kawukanmu da kawukanmu abu na farko da ayar ta ambata shine adalci adalci tufa ce ta Allah jalla wa'ala kuma adalcin nan Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da shi a wurare da yawa a cikin alkur'ani kuma ya bayyana irin matsayinsa haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayin adalci shi adalci sifa ce wadda take sanya daidaito ka daidaita tsakanin abin da ya cancanci a daidaita shi kishiyarsa shi ne zalunci da ta'addanci da shiga cikin haƙƙi da hana mai haƙƙi haƙƙinsa shi adalci shine sama da ƙasa da shine suka tsaya abdullahi bin rawaha sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi haibar domin ya je ya karɓo kasan kayan da yake na wato mallakar al'ummar musulmi daga wajen yahudawa da suke yin noma a lambunan da suke na musulmi da ya je ya yi kardadan abinda kowace bishiya ta dabino za ta kawo da kuma ta inibi sai ya ce daga cikin kowanne kardado da na yi za mu ɗauki rabi shine namu rabi shine naku sai suka ce wannan shine adalci wanda da shi ne sama da ƙasa suka tsaya sama da ƙasa Allah ya halice su da gaskiya wanda yake ne adalci Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake yana cewa ne za mu kulli shai, adalci shine tsarin dukkan komai fa idza duniya ad-dunya faman aqama ad-dunya a adl istaqamat duk wanda ya tsayar da duniya da adalci to za ta tsaya mata wa in lam yakun in lahu inda Allah min khala ko da ko ba shi da rabo a wajen Allah in dai ya tsayar da duniya akan adalci Allah zai tsayar masa da ita ko da ko ba shi da rabo a wajen Allah wato ko da shi ba musulmi ba ne, wanda kuma duk bai tsayar da ita da adalci ba ba za ta miƙe masa ba ko da ku yana da wani rabo na imani wanda Allah zai masa sakayya akan abin da yake da shi shi yasa ne ya shahara ake cewa Allah yana tsayar da daula wadda take kafira amma mai adalci amma Allah baya tsayar da daula musulma mai zalunci domin da adalci ne Allah yake mikar da al'amura ko da ku babu musulunci saboda haka Allah gwani a cikin hikimarsa haka ya tsara ka duba ka ga halittar Allah akwai abin da za ka ga bai dace inda Allah ya ajiye shi ba hancin nan naka zaka ka samun masa bigire sabanin wannan masu zane masu zane suna kwatantar halittar Allah suna katun ka duba ka ga idan suka ce za su canza yadda sifar wato gabbai na ɗan adam suke me yake fitowa abin ya isa muni to haka nan halittar Allah take shi yasa Allah ya ce sun marji'il basara karrataini yanqalib ilayka albasaru basaru khasi'an wa huwa hasir ka sake mai da gani cikin sama da ƙasa ka duba ka gani gani zai dawo maka dakushe yana kuma wato nadama akan cewa abin da yake burin ya gani ba zai gan shi ba don ba za ka taɓa ganin karkata a cikin halittar Allah ba to wannan shine tsarin Allah adalci wajibi ne a cikin dukkan komai Allah ya yi adalci tsakanin namiji da mace cewar sakamakonsu daidai ne Allah ya umarce mu da mi adalci tsakanin matanmu na aure idan mutum yana da sama da mace ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mi adalci wajen ƴaƴanmu a tsakanin ƴaƴanmu wajen ba su kyauta domin wannan shi ne zai tsayar da zai taimaka musu a akan na garta ga mahaifinsu kuma a zauna lafiya kuma Allah ya umarci wanda ya riki haƙƙin maraya kan ya riƙe shi da adalci kuma Allah ya umarci wulatul umur masu mulki su tsayar da adalci kuma idan suka zo rana alkiyama za su zo a dabaibaye ba abin da zai fitar da su daga cikin sakandami illa adalcinsu kuma Allah ya yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayanin irin matsayinsu yayin da suka yi adalci ya ce almuqsituna ala manabira Biramin nur an yaminin rahman wakilta ya daihi yamin alladina yuqsitun في أهاليهم الذين يقسطون في حكمهم وأهليهم وما ولوا yace masu yin adalci suna kan mimbarai na haske kusa da Allah ar-Rahman suwa ne ne waɗannan yace su ne masu yin adalci a cikin hukuncinsu masu yin adalci a cikin iyalansu kuma masu yin adalci a cikin dukkan abinda suka jibince shi dukkan wani wanda aka ba shi amana musamman wadda take amanar mabukaci kamar maraya ballantana kuma amanar al'umma baki daya to babu abin da zai fitar da shi in banda adalcinsa shugaba mai adalci yana daga cikin waɗanda Allah yake amsa addu'a su kamar yadda ya tabbata a hadithin Tirmidhi haka zalika yana daga cikin mutane bakwai da Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba inuwarsa ba kuma Allah ya umarce mu ga baki ɗayan mu domin kowa sha'anin adalci yana kansa Ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina na qist shuhada lillah ya ku waɗanda suka yi imani ku zamanto masu yawan tsayawa da adalci masu shaida saboda Allah walau ala anfusikum da kuwa hukunci ne ko shaida ce za ta zamanto a kanku ko kuma akan iyayenku ko makusanta idan wanda za a yi hukunci a kansa ko wanda za a yi shaida a gare shi ko a kansa wato mai wadata ne ko fakiri to kada wannan ya sa kuku kirin adalci domin Allah shi ne ya fi cancanta da su da aka kada ku bi son rai inda kuna so ku yi adalci idan kuma kuka kauce wato kuka yin hukuncin ko kuka yin kuka yin shaida da gaskiya dan a tabbatar da haƙƙi a tabbatar da adalci aw tu'ridu ko kuma kuka bujire kuka yin hukuncin kun sani kuka take to Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne ya tabbata mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa abin da yake kawo rashin adalci na farko jahilci jahiltar hukunci da jahiltar abin da yake adalci na biyunsu wanda shi ne ya fi yawa shi ne bin san rai shi yasa a cikin ayar Allah ya faɗa yake falatar tabi Ulhawa an ta'dilu kada ku bi san rai gabarin ku yi adalci a wata fassar ko kuma kada ku bi san rai domin ku yi adalci in kuna so ku yi adalci kada ku bi san rai san rai shi ne yake hana mutum ya adalci yana daga cikin san rai wato ya sanya kiyayyarka ga wani ya sanya ka kaki masa adalci Allah madaukakin sarki yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kiyayyaku ga waɗansu mutane ta sanya ku yin adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine mafi kusa da tsoron Allah to wajibi ne ga duk waɗanda suke da haƙƙin al'umma a kansu su su da wannan wa'azi da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana fi adalci a cikin dukkan abin da aka tsora su su yanzu a cikin sati kaɗan da suka wuce muna ganin yadda aka yi ta yabo ga 'yan majalisar jihar zamfara da gwamnatin jihar zamfara saboda ta soke doka da ta sanya maƙudan kuɗin fansho ga waɗanda suka zamanto gwamnoni da mataimakan gwamnoni da sauran jami'ai waɗanda suke masu rike makamin siyasa kowace jiha da irin nata mu anan jihar an ƙara hadda kakakin majalisa da mataimakin kakakin majalisa ana ba su fansho har tsawon mutuwarsu da arzikin da suke ganin cewar zai hana su talauci har abada yayin da al'umma za ka samu wanda suka yi shekara 35 ko ma 40 suna yin suna koyarwa suna koyar da 'ya'yan al'umma ya yi ritaya ana ba shi fanshin 15,000 naira 15,000 a wata kuma sai a yi shekara da shekaru ba a ba shi ba domin kudin fanshin shine da gwamnatoci suke hange suke fataka da shi wanda ya kare rayuwarsa ga baki daya akan hidima ga al'umma akan karantar da 'ya'yan al'umma da sauran hidima ga wannan al'umma irin abin da za a ba shi kenan amma waɗansu saboda sun zamanto cikin a matsayi na siyasa ya ba su mukami kuma an ba su wuka an ba su nama su ne za su fitar da tsari yadda suke so maimakon su duba al'umma sai suka duba kansu Ga shi ku Allah yana cewa walau ala kuma awil walidaini wal wal'afarobin ko da akan kanku ne Allah ya ce ku yi adalci to yayin da gwamnatin Zamfara suka soke wannan dokar da ta ba da irin wannan makudan albashi na fansho ko ina ane musu san barka ana shi musu albarka saboda shi adalci Allah ya gina a cikin zukatan ɗan adam ko ba musulmi ba ne cewa yana son adalci yana son masu adalci aka yi ta yabonsu a kan abin da suka yi kuma haka za su sami kyakkyawan ambato yayin da waɗansu kuma suke duba maslahar kansu ba sa duba maslahar al'umma to wannan shi ne zai sanya ya zamanto al'umma ta rinka musu mummunan ambato kuma abinda suka samu ba zai wadatar da su ba Allah ya ce wai wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla yace masu ya fice masu zumbe masu aibata mutane tsananin azaba ya tabbata a gare su shine wanda ya tara dukiya ya rinka kididdiga ta yana ta duba alat alat da ke zuwa masa da zero zero da ke zuwa a cikin account ɗinsa yawan zero ɗin yana tsammanin dukiyarsa za ta wanzar da shi ta dawwamar da shi a cikin ƙasa Allah ya ce kalla ba haka bane ba za ta wanzar da shi ba nawa ne suka so kansu suka yi abiye masan ransu amma suka zamanto abin tausayi a bayan ɗan lokacin da Allah ya ara musu to anan ina so ne amfani da wannan hudu ba da wannan mimbari in janyo hankalin gwamnatin jihar Kano da 'yan majalisar jihar Kano akan yi adalci a cikin abin da zai kawo zaman lafiya da gina abin da tabbatar da ginin abin da wannan al'umma ta gina a tarihinta mu fa wannan al'umma daula da shehu usmanu ya kafa ba cinta aka yi da yaƙi ba turawa ba su ci daular nan da yaƙi ba in akwai takardar saranda duk wanda yake da takardar cewa daular usmaniya ta yi saranda ya kawo daular usmaniya ba ta yi saranda ba sulhu ne ta yi sulhu suka yi da turawa a kan cewar za a kyale ma wannan daula tsarinta da addininta da aka turawa da suka zo suka kyale sarakunan wannan al'umma sarakunan musulunci da yin da tsarinsu yake ba su shiga ciki ba haka zalika waɗanda suka gaje su na daga wato gwamnatocin mulkin soja da kuma gwamnatocin farar hula da tsarin mulki bai yi maganar cewar zai ga yadda za a tafi da ga irin yadda za a kafa masarautu ba domin abu ne wanda ba tsarin zamantakewar al'umma da aka rubuta a kwan shi ne ya kawo shi ba abu ne wanda yake jihadin musulunci shine ya tabbatar da wayannan masarautu to gwamnatin jiha sun kaddamar da dokar kirkiro masarautu da canza tsarin yadda masarautun nan suke da cewar gwamna shine yake da ikon nada waɗanda ma za su nada wanda zai zamanto sarki bayan waɗanda suke nada sarki abinda ya tabbatar musu da wannan mukamin shine hijira da suka yi da jihadi da suke da rigaye da suke suke shehu Usman mashehu usmanu dan fodiyo mu baya suka zamanto cewar gidajensu iyayensu da kakanninsu da suke wannan su ne suke da haƙƙin zaben wanda yake zai zamanto shugaba a cikin wannan al'umma a cikin tsarin sarauta kuma sarautar nan ta addinin musulunci ce ba sarautar mulkin mallaka ba ce ba sarautar turawa ba ce ba sarautar tsarin mulki ba ce kuma idan ya zamanto cewar sha'anin tsarin siyasa zai rinka katsalandan a cikin dukkan wato abubuwa na rayuwar al'umma abinda ya danganci wato abinda aka ya tabbata a tarihin wannan al'umma me zai yi saura muna ganin siyasan nan mutane da dama kyamarta suke saboda abin da ke cikinta na barna da ya rinjaye kan maslaha wanda ba haka ya kamata ya zama ba domin ita siyasa ma'anar ta kawo gyara gyaran ta kamata ya fi barnarta amma masu shiga su kansu suna kyamatar abin da suke yi sai da wa'azi da ƙarfafa gwiwa sannan suke shiga saboda suna da kyakkyawan manufa to yayin da ya zamanto ɗabi'ar ta kenan abin da duk ya rage mana na wato tarihinmu da tsare-tsarenmu da abin da ya tabbatar mana da maslaha da abin da ya rage mana na wato abin da ya ɗaure mu na addinin musulunci in shi ma siyasa ta shigo kamar yadda ta watsa local government ta watsa jiha ta watsa komai haka ita ma za ta watsa yanzu kowa shaida ne mai local government ta zamantu. da ita da babu ita duk daya to haka ake so duk wani abu wanda muke da shi ya zamanto an tarwatsa shi ya zamanto cewar kamar ba za mu yi hankali ba ba za mu ɗauki abin da yake shi ne maslaha mu yi ba mu bar abin da yake shi ne barna kuma musamman idan ya zamanto cewar wannan ana yi ne ba don wani abu da zai kawo maslaha a cikin al'umma ba in ma zai kawo maslahar abu ne wanda yarjejeniyar da ya kasance tsakanin abin da ya gina Najeriya da ita daular Usmaniya ba yarjejeniya ce wadda ta ba da damar ai wannan ba kuma wajibi ne a tsara alkawari a ɗauko takardar yarjejeniyar a gani dalilin da ya sa fa kenan har yanzu a garuruwa da yake akwai badala ba a bari a gina coci don tun a lokacin yana daga cikin wannan ka'idar yarjejeniyar to da sannu idan muna idan ba za mu tsare abin da wato ya tabbatar mana da musu waye ba ya tabbatar mana da ingancin ƙasarmu da ingancin tarihinmu to za a mai da mu tamkar waɗanda aka ci su karfi da yaƙi da yaƙi karfi da yaji da yaƙi domin wanda aka ci su da yaƙi karfi da yaji su ne wanda aka mayar da su haka kudancin Najeriya amma mu ba a ci mu karfi da yaji ba an kyale mu da addinin mu da abubuwan da suka gina al'umman mu da abubuwan da suka gina addinin mu to sannan kuma yin wannan al'amari abu ne wanda yake bayan barnar da yake kawowa makasudin sa yana bata zumunci gashi Allah madaukakin sarki yayi yayi gargadi ya ce fa hal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum to yanzu kuna tsammanin idan kuka juya ga bin umarnin Allah ku rinka yaɗa barna a bayan ƙasa kuna tsintsinka zumunci abinda ake so a yi da zai kawo saɓanin zumunci ba abu ne wanda musulunci yake so ba ba abu ne wanda musulunci yake kwaɗaitarwa a yi ba abinda muke so a cikin wannan al'umma shine zaman lafiya a ce hatta wajibi ne ya zamanto cewar malamai da sarakuna da suke sune wulatul umur a cikin wannan al'umma ya zamanto sun nusar kan dukkan abin da zai taba mutuncin addinin musulunci a wannan kasa tamu mu muna ganin waɗannan masarautu a matsayin masarautu ne na addini ba na gargajiya ba masarautu ne na addini ba na gargajiya ba kuma haƙƙin ilimi ne na addinin musulunci ya tsara abin da yake ya danganci da addinin musulunci saboda haka muna kira ga mai girma gwamna ya sake zurfin tunani an yi masa laƙabi da hadimul islam mai hidima ga addinin musulunci wannan in ya tabbata haka bisa aikinsa zai zama to kyakkyawar shaida ne domin mutane su ne shaidar Allah a bayan kasa, to ya tsaya akan wannan shaidar kada ya zama to shine hadimul islam mai rushewar addinin musulunci mai rushewar abinda addinin musulunci ya gina shi wannan nasiha ce in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala على wa 'ala ali إبراهيم innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أهل الخير والصلاح اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون